الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا يتقون السنابة يومنا شاهد بوتا محرم هجرا منزل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da uku da watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya allah ta wata wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu ne muna cikin mukaddima ta wannan littafi nuniya wanda yau za mu yi tarjamatul allama muhammad dalil harrar rahimahullahu ta'ala wanda shi wannan malami shi ne na'ibu ra'isu jama'atu ansari sunna al-muhammadiyya shi ne na'ibi wato na shugaban wannan kungiya ta Ansari sunna al-muhammadiyya wanda ya rike wannan daga 1335 zuwa dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da tara wanda ya daidai da miladiya wato alif ɗari tara da sha biyar zuwa alif ɗari tara da saba'in da biyar kenan miladiya wannan yake nuna matsayinsa domin abin da ake so kullum a irin wannan mukaddima ka san wane ne ma tukunna kake karanta magana shi in ka ji an ce ya ce ka san ba magana ce ta wasa ba wanda har za ka ce kai ma ka ce la iyaka ai kokari a gane suka ce saboda waɗannan bayin Allah ne jigajigai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su su kai wannan addini hidima saboda haka shine abun nan din su mauliduhu shi wannan bawan Allah inda aka haife shi ko lokacin wulida a wato an haife shi alif ɗari tara da sha biyar wato wanda ya daidai da miladiya ko a haifi bal da shi a wani wuri wanda ake ce ma markazo wato muhafazatul garbiya wannan wuri ne nan aka haife shi ko kuma abin nan ba eh, ko wannan eh, bada a ta'alimahu fil mazarisul azhariya a ya fara karantarwa a makarantu na azhar a shekara ta tara da wato ashirin da shida sannan takarraja min kulliyat usuluddin na jami'atul azhar ya fita daga jami'a wato ta a bangaren ulumuddin usuluddin a jami'ar azhar a shekara 1940 daidai sannan hasala ala darajatul doktor ya samu wannan daraja ta doktor shi kuma 1945 wa kana mawdu'ur risala abin da ya karanta wanda ya rubuta akan research din shi da yi akan abin da ya rubuta research abin nan ne shi shine ibn taymiya as-salafi wa wa ala mazahibi al-mutakallimina shine abin da aka bashi na rubutun da ya ke ko ita sistinsa sa yawwa saboda ka akan haka ya rubuta ibn taymiya a salafi wa radduhu ala mazahibi al-mutakallimina akan haka ya magana da za ga littafin ai da an ga aiki ko ai shagala wazifatu ustaz bi kulliyati usul ad-din bil azhar yayi aiki na wato shi ustaz bi kulliyati usul ad-din a azhar yana mai karantarwa kenan sannan shagala wazifatu ra'is qism al-akhirati bi dirasat al-ulya bi jami'ati umm al-qura daga nan ya baro can kenan yazo ya zama wato shugaba na kismul aqida bin dirasatil uliya wato a jami'a bi ta ummul qura kenan bi makkah al mukarrama wa qad a a al qism min ajli an yashghalahu rahimahullahu ta'ala hasali ma wannan bangaren an kirkiro shi ne kawai saboda shi malamin ya aiki a wurin da ba kasba wannan bangaren aka kirkiro wani bangare na musamman kamar yanzu a ce jami'a ce ta samu wani profesa ta ga dama ga ya shahara ga wani abu to kuma babu shi a bangaren jami'a sai a kirkiro wannan department din na musamman saboda yanzu an samu malami wanda yake zai iya daukar darasin yadda ya kamata to kama haka ne shi ma aka fito da wannan bangaren a jami'an da yake karantarwa ta jami'a ta umar kura ya fito ko sannan ba haka nan wanda ya arashi da saudiya kanat hunaka ni ko ne na ce wurin ne ko wanda arati lili saudiya kanat hunaka mu'aradatin shadida min al-abhab غير أن الملك فيصل رحمه الله تعالى طلبه وعلق في طلبه وبقي في هذا المنصب إلى أن توفيه يقول لك أنك أريك ما أتي أمادش on contract lokacin da saudiya ta ɗaukai wannan matsayi an samu babban maganganu da yawa daga jami'a ta azhar domin an san wane ne shi don haka wannan ana so a makka ana so a misira kenan to lokacin akwai wadancan bayan allah ba kamar irin na yau ba ne gaskiyan magana akwai bambanci matuƙa sai dai kawai ta tsari na duniya ba yadda za a yi kai ba allah shi kawai da abin da ya faru allah ya san zai faru sai dai kawai wani lokaci akwai sababi da wasu abubuwa da za su iya faru amma mutum kawai zaman shi lafiya wasu abubuwan kawai shuru ya kyale su kawai an yaba su yadda Allah ya so kawai haka Allah zai abu zai kasance to saboda haka wannan aka ce lokacin da aka ɗauko shi irin wannan aka ɗauko shi kamar on contract a Saudiya ya zo yana yin wannan karantarwa ko wannan babban bangare da aka bude saboda shi an yi kokari sosai an samu matsaloli da yawa masu tsanani daga azhar sai dai lokacin sai malik faisal shi kuma ya ce a a dai ban mana shi ya naci ya ce gaskiya a za ka yi haƙuri da ban masu wannan babban malami ba za su bari ya koma can garin su ba saboda abin fa'idan ba karama ba ce saboda aka suka rike domin yanzu ne sadda aka ɗauke ka da sadda aka dawo ba ka su da ruwansu in ka ga sun zo an yi wani abu to wasu ne kawai za su zo su yi abin da za su yi su aiki tun da nan ku kalli lokacin fada aka so aka zo shek didan ya zo ƙasar nan sai wanda ya zo kano amma lokacin nan kawai wallar suka ce ba zai yadda ba aka yadda za a yi da aka maida shi amma da nasu ya tashi zuwa shi ai ya zo to idan kuna da kwalaye wallar shugaba wanda suke jagorantar ku ba su san ma me suke wakiltar ku ba kan ga kawai wallar abubuwa ga sunan kawai ana taya wanda daga dama mu ba mu ce a hana wani nasu ba amma kowa wai ce na shi wani tunda dai an ce secular country ce kasancewa kowa ya addinin sa ba ruwan sama da addini in kuma ka tashi yi naka da wanda ya dauko ya zo masallaci da wanda ya koma ya samu maraki ya fara bauta ba fa su a gasar da akai duk ɗaya ne kowa yana da daman ya haka to me yasa wasu sun tashi nasu ake tarewa a ce su da nasu da ya zo Kano eh yau wasu ma kiro a kirkiro to kaji ko to kuma wata kaga sai su je nasara a yi cewa ya wani ya kai kara ma ya kai majalisar kaza kara cewa yanzu yadda ake da hukuma alhazai da kuma hukuman kaza to a fito da kuma hukuman gargajiya ka ce ko addinin gargajiya masu bautan bajiro a ɗan wa ke giro masu hukuman mai kula da mai bautan bajiro mhm. to kuma yanzu a ƙasar nan ba wai ba a sani ba su fa kan duk lokacin duk shekara ba suna fada kuɗin da su suke samu daga federal government amana ba su a matsayin suna abin nan mu kuma namu ba ma san masu to ina ma ake aka gano wanda faɗa ma ake ba zai je a su ba wannan na ji lokacin ba wai tun yanzu ba daga accountant wanda yake presidency ba ki da baki gaya ma wannan maganin tun ma ba yanzu ba wanda zai sai san ma za abin nan ba in mu ne yanzu kaga cbn cbn fa ba su da wurin fakin sai yanzu ne ake gina wurin fakin na cbn yanzu ne duk shekarun na yanzu yanzu ne cbn suke da suke gina wurin fakin ɗinsu to duk shekarun da aka yi kuma a coci suke faki national church a nan suke fakin motocinsu nnpc nnpc ne zan ce ko nnpc ne ke ko ina ne yawwa cbn to a nan suke fakin duk shekara a ɗauki makudan miliyoyi a biya su a biya coci kudin fakin duk shekara a ɗauki makudan kudi a biya su kudin fakin da ake a wurin su space su ba a bari su su yanzu yanar dc a ce za ta da kudin syrian ba su da kudin da za su yi wurin fakin tuntuni abin da ba su da wurin fakin ba su da kudin da za su gina wurin fakin su samu wurin fakin motocin su in ba dan shiri aka yi tuntuni ba sai sun gama a gama abin nan a yayin da a yanzu maganar nan da nake ma in ma wannan satin aka gyara wa national mosque yana zuwa sai na aka zo aka sa bokitai gashi nan turowa aka yi bututu in karya ne masu turowa suka kai da suka karya amma gashi nan masallacin gashi nan an da kafin an nannaɗe an sa robobi kuma ba fatin yanzu yake wannan zuwa ba damina ta yi dole ka tsaya wurin in ka tsaya ka jiki national mosque duk mutanen da muke da su in mutane sun ce tsoro suke kasu ba da kuɗi a cinye wallahi duk ƙarya ne don kuɗin da suka ciyu dama yan kaɗan ne kuma mai su mai wace wanda aka ba su mai wace ne yan kaɗan ne kuɗin su zai ciyu akwai kuɗin da komin su ka sai ka ci ka kuma sai ka yi aikin ka ci ɗin ka yi aikin sai sai sai su to in dai kuɗin da yawa to kuma ma duk wannan mukaddara ma haka ne cewa ana tsoro a ci don duk ƙarya ne mai ba da naira ashirin ma a wurare zai ki bada ta ce tsoro ke kada a bada kada ya bada a cinye in ya bada naira ashirin zai ce za a cinye kwanan nan za ka ji an ce wanda aka ba kudin ya yi aure su ba su da abokin gaba sai aure to saboda haka in haka ne to shi kenan wanda zai yin ya zo da ma'aikatan shi wani a yi gyara Ba shi kenan ba ka gama in kana shakka cewa in ka zo za ka ba da kuɗi za a cinye sai ka ɗauko kamfanin da ka je kai ku zo ku duba wurin nan so nike a gyara shi nawa za ku ta za ku gyara shi kas ba ma ruwana da sai an san waye ni ku zo ku je ku duba wurin ku gyara ku ce ku gyara ni kuma in biya kawai ba ruwana ba ma Allah ya san wanda yi in mutum da gaske yake yi har zai yi mana in ba san iska gare mu ba da ƙarya sai kawai mutum ya ta amfani da ƙaryar shekin addini ya ta ƙarya ya ta ƙarya su waɗannan su ba su ko matsayi mutum ya rike da an je aka yi mai magana ya ce a yanzu shi adalci zai su adalci suke ko an ya samu ya san gidansu sai muna mai an zo mutum bai kariya yake dama ba zai kawai ba zai fara kawo maganganu kabli da ba ji zai ta kawowa shi ai yanzu ta san abu ne yanzu ina nan ina fulani ina nan ina fulani ya shekara hudu bai gama fulani bai kara hudu bai gama fulani ba har ya tafi sai ma ya tafi sannan ya rika dawa masallacin gaba a tashi yan kwamiti matsiyacin ɗan kwamiti kawai kuma amfani shi kawai wani zai za shi ɗan kwamiti a ce ai wanda su suka san sharri su suka san waje da gida da waje da sharri sau da aka zaki shugaban ɗan kwamiti a bashi shagon na masallaci ya zo bai zan gaba zo bai san yamma ba kuma shi zai tsara yadda za a yi a masallacin matsala guda biyu ko to ka su kuma ka tafi wajen gyara ka dauko makami mu tafi mu gyara ka matsalolin eh namu ya taho ina na kuwa ban gane na kun ba yi da kake faɗi gane me eh aliyu na na sani kai dai ka sani ga amana yadda aka yi Na eh. da'awa bai da mutuncin ne saboda za a ci mutuncin shi inda dama na sun fi da akwai mai yayi aka ci masa mutuncin, na na kai dai kawai malami mala aliyu kana dai so ka ci wani lokaci bude yawa ba ka ci wani lokaci yanzu dai ka faɗi matsala daya na ji daya saura ta yi. Mhm. sai dai kawai kana da to ita tsaya da wa'afi ita kaɗai da take ita kaɗai ba ta a haɗa ta da kowa tun da take shekara hamsin yanzu da wani abu ga yama abin da ta yi guda ɗaya to to yanzu menene ya hana ta yi waɗancan su kuma da aka kafa bayan su su kuma ka auna nasu nan kadai ka tambayi kanka ita ta yanzu shekarar da ta wuce shekara hamsin kan kuma bayan ta aka kafa ta ko ba ita ta riga ba tana ji ko 79 ita wacce waye riga wani kakkawari mu tattauno a abuja ina gaya ma na san wurin da asalin shi na musulmi ne jama'a aka sai da macoci ta gina abuja kakka ji a tattono akwai wurin da aka raba aka ba coci nata aka ba musulmi nasu musulmi suka kafa gina suka kara sai da coci ta gina cocin ta gina ita kuma kaji ko sannan bara akwai fili shi ma wanda aka yi rigima aka sai da ma wani mutum da aka sai da mashi ya zo ya bi takardun ya bi takardun sai ya gano asalin wurin na jama'atu sai ya dawo ya ce shi gaskiya ba zai sai wurin musulunci ba Allah ya tambaye shi zai zo ya samu rikici nan abun nan ba ko kuma rikici sai ya maido aka taso jama'atu kuma da ta ji ya maido ta ƙara zuwa za ta kwace aka taru wurin aka yi rigima mutanen wurin suka ce su tun da su suka sayar yanzu sai dai a basu su za su gina ta da har sai da aka ɗauko national har aiki sai da aka sanar a wancan lokacin aka so a yi rigima mai zafi a abuja akan wannan wurin kuma su suka sayar yanzu da ya zo shi ya ce zai ba musulmi su su gina masallaci tunda suna da wani masallaci karami zai ba su su gina masallaci da makaranta kuma suka kara dawa suka ce su za a ba an shi wancan kuma a maida masu yanzu a nan ne aka yi rigima ba komi da ake faɗi ba wurin karatu shi yasa kake ganin wasu abubuwa amma abin nan ba gaskiya bane ni na je na samu wani daga cikin abin nan na ce mashi yanzu mallam kuna cewa shekara hamsin ko kaba jama'a yanzu tsakanin da Allah mallam yanzu kuna da koda makaranta ta firamare da kuka gina tun daga wancan lokacin ya ce babu na ce yanzu wannan wurin da aka baku na sultan bello a ƙarƙashin abin nan ne yanzu kana ganin da kiristoci aka ba shi daga wancan lokacin zuwa yanzu za su bashi haka nan daga kashi ɗaya makanikai kashi ɗaya yan ƙwallo kashi ɗaya yan kashi ya ce a sai ce wannan maganar ta ka gabar kawai ba za ka samu matsala da mutane to shekara hamsin so kawai bamu da tsari ne mu kuma wannan kudin da na ce maka ana arza a can mu ina ake an so namu wa suke wakiltar musu an so wannan fa'a daga federation account nake gaya ma su can na an samu kuma ba wani mai ansa to ana mana kuma shi shugaba in ya zo menene ake kai a gaban shi takarda ce ko an ba ku su ma an ba su to shi mai matsalar shi sai sa hannu ku ga na ku ga ku shi ya bada ku ku wa zai an so naku ake an san naku ina ake kai naku <laughs> mu bi wannan maganan kawai amma ba ba ƙananan matsaloli muke da su ba ko mutum zai zo ya gani nan na baku labari wani ya rike wata kujera a can lokacin da shi aka tsaida su aka ce su bari ba sani ba ko za a maido su ko ba za a maido su ba kafin a dawo da shi cikin yan watannin nan da aka yi na wannan rikicin ko za a dawo da shi ko za da aka samu aktin din shi shi ya hau kan kujere a lokacin duk kuɗin da ya tara sai da ya karar da su da ya zo kafin shi ya kara dawowa saboda shi bai sani ba ko za a ba sannan bayan haka nan ya ɗauki mutanensa sun kai ɗari a wannan ɗan lokacin ya saƙa su a ciki shi ko bai ɗauko ɗaya ba sanda duk zaman da ya yi to wannan shi ne adalci in an zo raba mu ma a raba a ba namu wanda kawai ko mu ce kada hana wasu ba eh to haba ba mu da ba mu bakke dai kawai kai magana kawai ni na san lokacin da wancan yake mai malfai ta biyu in ka tafi NNPC a wannan lokacin suka ganka dama da sun ganka da haske haske da dogo dogo za su kai mai dogon hanci ba za ka shiga gurin kuna da mai ne a garin ku ko ma can ka bi jami'u duk a get za su zazzage ka to an yi wannan abin ba yau sani ba ne an yi mun sani to saboda haka ne za ka ce ba wani abin da za mu ce kawai ga abin nan ba to saboda haka in an zo kan wancan an ce mutum yanzu yanzu ya aka yi aka gina jami'a islamiyya ta afirka wadda take nijar yanzu ka san yadda aka yi da a yi ka so a gina ta to me hana a yi <laughs> ba ba su kai saka cewa su fili a Kano kuma da a bada fili ne na Kano aka zuwa yi ta to ta tafi daga nan ta tsallaka sai ta to kuma yanzu cikin yan kasar su kuma da suka samu kuɗi ba su gina jami'a nan ba sai suka tafi can waje suka gina nan ba mu bukata masu karatu kasan dai kudin kasa ne ko koko ko baka sani ba to ina suka je suka yi tasu ka ce gana to so kana kallon irin wannan abubuwan ko za gane mutanen mu ko mu sa abin da muke ba yanzu in ka kalli mai kudin da ya tashi ya tafi wanda ya tafi lagos ya je refinery misali can ya je yi ta kudin da ya kashe kan wannan sai wanda suke da experience na nnpc ko wanda suka je suka ga abin ka tuna fa cikin filin da inda ya ginin ha akwai inda cikin ruwa ne kawai ya ciko duk duniya ba ma kai da ya yi cikon ruwa gaba ɗaya mai da shi ƙasa ya zai wannan magana kaddara yanzu yana raye yana da control radda ya mutu kana jin za a ɗauko yana fi suna dawo da ita arewa ginin zai ɗauku to yanzu wanda aka yi wurin a can su suka fi amfana ko ko munan in an dau mutum biyar an kai can na? dama saboda su ya ko to yanzu in nasa ne zai zo nan ya yi to mu tsaya kuma kwanaki ai na gaya ma wani shi mai kudin kuma ai ina jin ko 4 ne ko 5 billion na manta wanda na gani da na gaya maku 5 ko 5 billion ya dauka ya bada gudunmuwa a akwa igom ya ce ya ba su can saboda gudunmuwa ya ba su wannan makudan kudin ya ba can akwa munan mamu da bukata so tsari ne ba mu da shi idan mutum yana da abin nan yana da bukatar saiti ko da a addinance ko bai yarda a addinance ba akwai tsari na tunanin mutum yana tunanin al'ummarsa yana ce maka nan ai malamai aka samu suka je abuja masallacin nur suka manya manyan malamai professors ma suka tattauna maudu'in da suka yi magana shine hubbul wasat son ƙasa kishin kasa kawai ka batta kishin kasa da kishin al'ummarka shi wannan ba abu bane mai kyau ka so ƙasarka ka so al'ummarka to mutumin da shi ba ruwan shi da al'ummar shi ka duba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya bar duniya yana yin wasiya akan iyalan gidansa da sahabbansa da kuma iyalan ɗan uwansa ko wannan yasa ɗan uwansa har yanzu duk wanda yake da jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin albarkacin manzon Allah saboda annabi bai wasa da gidansu ba bai wasa da ɗan uwansa ba bai wasa da kabilarsa ba to wannan abin ya sa har yanzu suna cin wannan albarkacin duk wani ɗa da aka haifa wanda yake da alaka da gidan manzon Allah za a rubuta shi cikin rijista ce tun daga wancan zamanin har yau a mamlaka akwai rijista akwai ta musamman wanda gidan manzon Allah bai bace ba duk wanda aka haifo ta zuri a gidan nan yana na a rubuce kuma yana cin albarkacin wannan ba zai wahala ba ba zai sha wahala saboda wasiyar manzon Allah ana kulawa da su ana masu dawainiya ana karrama su ana darajanta su ila kiyamin sa'a wannan tarihin ba zai bata ba saboda annabi yayi umarni yace Allah ya yi umarni iyalan gidana ku kula man da iyalan gidana ku tsare mutuncin sahabbaina ku tsare mutuncin yan uwana to an ko ya ka gani to inda yayi wasa da su yanzu za a iya gano su ai da za a ce ka samu matsayi kawai ka ce ba ruwanka da mutanenka ba ruwanka da ka, ba ruwanka da addininka kowa ne kowa ya san gidansu amma mu samu kawai gabaye su zo in sun tashi ne ma sun san suna da mutane sai su dawo wurin mu su zo kuma har ma wani lokaci ai da addinin su ke fakewa su zo har a zo a kasar da mutane a cikin ba fito aka zabe su ba an yi kafirci kuma bayan su ba su san me yasa aka zabe su ba sai mutum ya fara kwaso a masallaci yana shigewa sauran gaba kawai yana yana yana wannan nan sai an gama zaben da an gama ya tattara kayan shi koma abuja sai an tashi samun nema ya dawo ya zo ya ce gani na dawo ku zaɓe ne yi da aiki da yi da aiki da <laughs> wala zaɓe eh eh, eh. ehe amma ba na gawa kuma ba ku yadda ba eh da litre ba ku yadda kaga yadda ya zanga uwarsu ɗaya su ɗaya ko kaga sun fito suna faɗa kai ne wawa kawai ka fito kai faɗa saboda su wata ran su tafi su ci abinci tare su tafi can su yi buki tare su tafi can duk matsalar su su tare wanda ya ci wuyan ma kai da ka ci wuya masu bashin su hau har suna karo a banza su mutu waje ya tashi tsaye bisa bashin saboda shi mahaukaci ne ya zame a mashin ya faɗi bai ba su asibiti ma da aka yi shi ba wani ma ya mutu saboda murnan fa sai da wasu matasa suka yi ta mutuwa har sai da aka sa su wanda suka tin suka rike mutane jawabi wannan murnan ta yi yawa mutuwa suke saboda murna an ci to amma shi wanda ya fito ya yi takara inda ya yi tasiri a cikin al'umma in ma bai ci ba duk da haka ya ci ma'anawi malam zani ka gane yara in ma bai ci ba ya ci ma'anawi saboda wani kiran shi ake yi a saka mai wannan wahalar da ya sha kai baka tattar da kai ba ko a bashi wani gumin aiki ya je ya yi ya tada ko maɗan wahalar da ya sha ko ma a yi lissafin abin da ya kashe ko ba a biya shi duka ba a ce ba a bari duka a kwashe kai wani hasa ya ci riba ma aka tashi biye shi to kai da kai da ka mutu a tana ina sannan zan da shi wannan ko ya fito yana wani magana a gidan rediyo yana cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza zai maganan ya gama sai wancan din ya ce na ji kawo ta magana ce to kai baka san siyasa ba ne ai siyasa ce ai siyasa haka ta gada da ba mu fito gaban jama'a mu nuna ba mu tare amma a boye uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ya je can gidan ma ya yi aure shi ba a je gidan shi a auro malam zai <laughs> gaba ya kawai ta wata tana tsara mutane da gariyo ta gariyo to ba ruwanka da su daga yanzu kawai ka ja ce za ka ce ka ce Allah babu a kawai in da aka zo kawai Allah babu a ku tafiya ba ruwanka da shiga magana su ka kale su kawai da wani ƙarya suke shi wa wanda ya mutu ita wata bala ja ce ya ce iko Allah Allah ya zubu kyale su da lamu zo ba haka kan ce kakan su kasu da sun je sun rungume juna mu muna nan muna faɗa su ko wasu da da ba wa ga ba wasu da wasu da wasu da kawai faɗa suke a fili kawai a ba wa lai tare su baya hana su je su yi buki baya hana su tafi turai su haɗe su yi mitin tare su ya su su dawo uwarsu babban ta ce masu kattaji wani ya ɗaga ma wani kafa ma'anawi nan zan tsaya kuma wuri mhm. nan amma kake wani faɗa kan su in ka zo kawai aka tashi ga inda ka fi ganewa ko ka fahimta in za ka liƙa je ka liƙa ka dawo ka ja bakin ka kai shuru ko ka gaba za ka liƙa ba gaba ɗaya ba to kai dai ka sani to amma in kaga inda za ka liƙa kawai dai ka liƙa amma dai ka bari kawai wannan faɗan ba naka bane kuma giwa da giwa suna faɗa zomo mai zai yi wanda ya ruga cikin ciyawa ganyen da suka babballo ma shi kai ka gaina ta ma shi ya damu da faɗan su zomo malamudin Toron giwa da toron giwa suna faɗa daji in gaya ma zomo sai ya koma gefe ya laɓe wani wuri suna farko reshe ya ga akwai abincin shi a jiki Mai zai yi ya damu da faɗan su to ma'anawi a kare ka gari mun gare muku wai kenan ka zauna lafiya ka bar su kawai in dai su sun kyale ka kai ma ka kyale su ne kai nesa da su in ma kaga suna neman su jawo ka roki Allah ya raba ka da su kai nesa da su shi abin su ba ba wani abin nan su ba wani fa'ida ka zama baka san su ba akwai mutanen da sanin su ga raba ka san su ba ya fi ma baka san su wasu san ka ba kai tsaya rayuwar ka su suna tasu kana tasu ka raba ka san su ba ya fi ma su ma ba su san ka ba ya fito ba ma gane abin nan ne manya-manyan jigajigan bayan Allah abin da suka fara yi suka boye kansu ba sa son shukura. ba so suke ma a gane su ne ba abin da suka sani shi ne Allah ya san su malam sani kai ka rike mana kisan mu babban na bawan Allah nan da ya je roƙon ruwa lokacin Abdullahi bin Mubarak da ya gano ma an gano shi yayi roƙon Allah ya mutu yace saboda yanzu mutane sun gano tsakanin shi da Allah saboda ka gare ya mutu ya roƙi Allah ya mutu ya mutu imamul ghazali da aka san shi ya shahara a misra sai ya gudu ya tafi saudiya ya je ya shiga cikin masu aikin masallaci ma don ka a gane shi da aka gano shi nan ma nan ma ya gudu ya tafi wasu ma suka ce ba ma sai inda ya mutu ba ya fita daga nan kawai ya ce shi ba su rike a dajin shi ba bai so a san shi bai so a san ko shi wane ne bayan ko ga ilimi nan duk inda ya zanna ilimin ke fito da shi ba shi ba tunda ai cikin masu gyaran masallaci su ke yana ta gyaran masallaci amma sai da suka gano wane ne wannan abu hamid ne gazzali rahimahullahu ta'ala sai boye ya gudu ya gudu ya je bace ba a ya mutu ga babban magana nan uwai waisul qarn shine fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan ka gamu da shi ya gaya ma Umar dan Khattab ya ce idan kuka ga waisul karni ku roke shi maku adda domin mustajabud da'awa ne ana karban addu'a sai yayi duk wanda ya gamu da shi to ya sa shi mai adda Allah ya taimaki Umar ya hade da shi shi ko ya gane shi idan ka diba cikin uqalaul majanin zaka ganshi a wurin da ya tashi tafiya ya ma ya shiga daji har wasu suka ganin shi a dajin suna daukan mahaukaci ne da gangan ya bace ya shige cikin daji sai da aka dawo za a yi wani yaƙi na ƙarshen abin da ya je mutu a wajen yaƙi ya shahada amma su fi shi da ka gane shi har sai da umar radiyallahu anhu ya ce yanzu daga nan ina kai in baka takarda ka kai ma gwamna na kufa dan in ka isa can ya girmama sai ya san yace ai shi bai da bukatar haka nan ce ba ya son a san shi bai son a san shi kai ma ina roƙon ka ka rufe bakin ka kar ka ga mutane ka gane ni ga sa'ad bin abi waqqas shi ma mustajabud da'awa ne shi da aka gane shi ya zo makka sai da aka lullube shi gaba ɗaya mutane suna wannan ya zo ya ce ka roƙa mana Allah ka ya roƙa musu Allah ka roƙa mana Allah Hakan ce wani matashi ya zo ya samu ya ce babba ya ce ka ga dan ni ne wane wane dan wane sai na ko gane ka ya ce to gashi kai kana addu'a Allah yana karɓa me zai hana ka roƙa ma kanka Allah tabaraka wa ta'ala ya bude ma idanunka eh dariya ya ce ya roƙe ni ya ce ai tun da ka gani a makancan nan yanzu na makance to na san Allah ya zaɓa min abin da ya fi ni, saboda haka ba zan roƙa in ce bude ido ba ai da na gani yanzu kuma me zan tun da ya rufe su to akwai abin da yake so ya bani ya sa ban roƙai ba mustajabu da'wa wasu yake roƙa mu ya sani in ya roƙi Allah zai karba amma bai roƙai ba kan wannan ya zaɓi wannan matsayin to mu tafi dai shi wannan bawan Allah aka ce ai wannan aka bashi wata bakka fi hada al-mansur ila an tuwfiya aka yi tsaya kan wannan matsayi Allah ya karbe shi tuwfiya fi September ya mutu an karbe shi a cikin wannan wata am al da wannan 1100 abin nan mutara da 77 eh ai ko miladiya da 75 awa afwan da 75 ba da ai hayatun amaliya haqila bayan ilmiya bayan yayi rayuwa wato hafila hayatun ilmiya hafila ya yi rayuwa ta ilimin cike da albarka idil taqa fil alaha bi ulama ajilla domin a wannan rayuwa ya haɗu da manya-manyan malamai ainihin misal a muhammad hamid al-faqhi ya haɗu da shi mu'addisu ansarar sunnatul muhammadiyya وقد كان له نشاط ملحوظ في العام الذي توفي فيه da wato nishadi wanda yake an lura da shi wato wani abin burgewa da yi a wannan shekara da ya cika haitu alqa iddata muhadaratin fi tsantsa domin a lokacin ya yi wasu manya manya muhadarori a garin su kenan tsantsa a misira take a tsantsa wal mahallatul kubra wal markazul amulin Jama'a ya yi wasu muhadarori musamman masu muhimmanci a shi lokacin na ƙarshen rayuwarsa كما كان من بين عارفيه فضيلة الشيخ محمود الشلتوت شيخ الأزهر كما يندس في وطن دسك سنشي وانا مالني أقوي فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وانا ببب مالني ما الله ني بمعنى الكلمة بتاريخ الأزهر وكان يقدره حق قدره ينا جرم وانا مالني سوسي ويعرف له مكانته العلمية شيوخ كبار من أمثاله wani manya-manyan malamai sun san matsayin wannan malami malami ne babba a jijjige saboda aka jigajigan malamai sun sani matsayin samin amsali sheik abdulrazak afifi za ku ga rubuce-rubucen afifi da yawa sannan wasa mahatu sheik abdulaziz bin baz kun da wannan sun san wannan matsayin wannan malami bi ma'anar kalima kama kana kaga yanzu misali na aka ce maka to yanzu kaga littafi da tarjamatu ai Muhammad Allama wannan aka ce maka wannan littafi Allah wannan Harraf ya yi shi ko littafi karami yana nan muna so mu karanta shi nan gaba insha Allah ina jin gurbatul Islam ne dan kadan shi yayi shi shi ma wannan Muhammad Harraf ya yi shi to abun fa'idar sanin abun shine in ka ji littafi dan ka ga ga sunan wannan malamin da ka san shi ka ji yadda manya-manyan malamai suka ce ai kaga baka jin tsoro ka sai littafin ka karanta ko da yanzu ka fara ganin littafin shine muhimmancin abin rashin sanin wannan shi ne mutane sai su zaɓo littafi ko su rido littafi ko wani littafi mutum ya ɗauko ko wani littafi mutum ya ɗauko ya karanta bayan bai san wane ne mai littafin ba ga ƙa'ida ta ilimi idan za ka karanta littafi tashin farko ka littafin biyu wanda ya rubuta littafin ka san shi nan kuma ka san akan wani abu yake rubuta dan wani lokaci zai zo ce mazhab in baka san mazhabin ba to wace mazhaba ka san menene sunka sunan littaf sunan asin kanan menene ke kar ne mazhabin mai Ka kaji ya sa amma wanda ka sani sai ka ce to mazhaban mu bane akwai kira'o'i kagon lokaci idan ka ji wani ya malamin karatu sai ka karanta wata aya a wani wuri ya karanta ta da wani irin ba za ka yi sauri ka mai ka haƙura ka bashi in ka ga za ka iya nemowa ka je ka nemo ka je a da kira a cikin kira'o'i tambaye shi Thank you. amma da ya da roƙe mun ka yara sama sauraron da duniya ko kuma ka dariya yi da yanzu ta ce da ba da ya da da وقد شكل المرض العين الرئيس دولة الحسنين duk da matsayi na na'ibin ra'i a lokacin da yake zama a wannan jami'a lil jama'a ko kama kana min ikhwanihi fi zalika alwaqti abul wafa ay darwish wannan abul wafa ko darwish wa sheikh muhammad ali abdurrahman alladhi kana yusni alayhi kaseeran wanda suna yaban malamin sosai cewa bawan Allah ne makanatu ilmiya matsayinsa na ilimi kana rahimahullahu ta'ala ala qadarin kabirin min at-tamyiz wato malamin yana da matsayi babba wanda ake bambance shi da wasu fi dirasatil aqida fiha tantar da aqida sahih sai sai ga Allah sai ya littafi idan to kuma littafi ne gashi nan dai kutayu ne amma kuma yana da fa'ida sosai wa mulimman ilmaman muhitan bi fikr al farq al mukhtalif muhannan ba al mukhtalifa sannan kuma malami ne ya goge sosai wato ya kewaye abubuwa sosai da tunanin kungiyoyin nan wanda suka sa Thank you. yadda ne wanda shi guda ɗaya ne zai sauki wajen wajen karanta ko wajen duba dan dole da kungiyoyin na san su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudu sun kasu kashi abin da saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu kashi saba'in da biyu ya ce wannan al'umma ta musulmi za ta kasu kashi saba'in da uku su kuma kuma kashi saba'in da biyu ɗan wuta ne guda ɗaya ce kada ya aljanna to ai ya kamata mutum ya san waɗannan ƙungiyoyin guda saba'in da biyu mai ɗan wutar nan sannan kuma ya san wata ce kuma ita wadda ta biya aljanna ce mun yi magana ran nan ku bai na firar shi ce waye to su ya kamata a fara sani su mugaye ya kamata mutum ya fara sani guda sabbin da biyu sannan ya san wadda ce ita ce mai ƙasa da ya ce shi a fahimta shi a fara sanin mugaye sannan daga ƙarshe mutum ya san ta kirkir sai ya rayu a kai ya mutu a kai kawai shi kenan ba sai ya koma baya ba shi kuma mai kashful gumma ya ce mm, mm, shi ƙara a fara sanin mugaye saboda mugaye mutum ya san ya ƙara san shi daga ciki kafin ya fada cikin gidansu na kirki ya mutu a kai ko bai ƙara sa ba ya baro can gidan ya fada cikin gida da kirki ko bai ƙara gidan ba ya mutu cikin gida ba to daga nan kai zai karanta littafin duka biyu <laughs> shi ne malar ba baka ba ta abin da na ce ba yau ba ai na lura ai waje ma ka kalla gaba ɗaya sai kamar bar mu nan ka fita daga wurin gaba ɗaya kana dai zan da kusa da bai kamoshin zaman ka amma dai kai ba ka ji ya kallon ka gaba ɗaya ka juya jira sai ka gashi dai ba kai bacci ba amma ka yi bacci ma ana wuri sai ka juya waje kawai get ko ba alhaji ai ba kake kallo ho ai ayyuka guda biyu ne suka sa ka tsakiya dukkan su ne Eh, wannan na kusa da kai ka shi shi ma wannan sunan shi ayyu kika sun ji suka zaka zakiya sawa ba ko dai kake kallon ba waje kai shi ma wani ba a yau ma da zaki kai ka ko da abu duka hakuku kai sa a lalle kaje da Allah ke fara yi yan tuku kuma duka da ayyuka ko ba a gani kai da tafiya kawai to to ma a na tsalle shabo shi ne aka ce ala kadarin tabi'in fi dirasatul aqida mulimma wannan al ake so dole ne mutum wato ba komai ne za mu ce mun za mu yi ba abin da ake faɗin wani abin dan kawai in ka ji sai ka nemi wurin da za ka nemi maganin da kanka ko kuma ka nemi da za tabar ka sau ka shi gumma sai dai kai photocopy wannan babu ba mu sani ko an fara samun yanzu amma dai mu har yanzu mu tun da muke yi wanda ba samu wani asalin photocopy ne su ko an samu yin akwai kai ma kanka ba ka da shi ma kai kana da shi ko ka shi sai ka zo wajen shi da ko ka asa ka photocopy photocopy ake ka shi gumma sai ka je karanta da kanka dan mu yanzu mun wuce nan ma inda muke yanzu in ba an shiga ciki ana ta ana ta ana ta faɗawa da su masu cewa ni muna magana imani yana ƙaruwa yana raguwa ko ka gane ni ta sosai mun wajen shekara na muna ya fi shekara ba. ya fi shekara ba ko ai ba anan muka fara shi ba nan ka ga mutum yana haka hanyar da yawa suka samu ko kuma albarku bai na shi bai da yawa amma yana da ɗan wahala ne yana da wahalar karanta ne dai sai ya fi wannan wahalar karanta shi gumma ya fi sauƙin karanta a kan mai alfarku bai da karanta sannan akwai wanda shi abul ash'ari ya yi kuma maƙalatul islamiyya wannan waqtilabul musallina shi ma wannan shi ma da wuyar karantawa amma abul ash'ari ya yi shi ma duka akan kungiyoyi ne maƙalatul islamiyya sannan kuma waqtilabul musallin akan shi magana kan wannan to shi ma magana da yawa kai mutum yana da yana iya da kanta da ka ya ka tafi neman wanda zai wuduwa ma waladai an yana da iko yana da dama ya magana akan abubuwa da yawa ai wannan tasabuha li awwal wahla annaha min aqdi qadaya al-i'tiqad wanda zaka iya kallo in ka ganta farko ka ganta kawai yana daga cikin abin da ya fi cikurkuya wajen aƙida amma zai magana kai sosai kuma ka ji ya fito fili walakin na shaikh rahimahullahu ta'ala ka na yamli qudrat ala an ya ghamid mai umur amma malam Allah ya bashi biko ya fitar da abin da suke murdaddu wanda suke ciki ciki sosai suna da wahala in Allah ya bashi labarai magana kai sai ka tangaram kamar yadda Salihu rutami ya kira rahimahullahu ta'ala ga magana mai rikici ya ɗauko ta kawai dauke ta warware ta warware ta sai ga kaman ba ita bace abin da mai rikici Allah ya bashi ko ya warware ta ta hanyar da za gane kama kana sahibu nafsan tawila mai inda yake mutum ne mai dogon tunani ai faqad kana ba'u muhadarati tastadriku sa'ati yakan zo wato yakan ci lokaci mai yawa bai gaji ba yana da dogon abin nan ba zai iya yin muhadara ka ɗauki sa'o'i da yawa wa ala sabilin misali muhadaratu allati alqaha fil azhar yana da wata muhadara da yayi wanda yayi a jami'ar azhar aka buga wa tubi addimna fil azhar bi ishrafi doktor muhammad albaki rahimahullahu ta'ala yana daga cikin wannan ruwaya da yayi wa kana mawdu'ul muhadara as-sifatul ilahiyya inda ibn taymiya yayi magana akan wannan yayi magana sosai akai kuma an rubuta ma ولما كون الشيخ حراس جماعة أنصار السنة محمدية بطنطا yayin da malamin nan ya kafa wannan kungiya ta jama'atu ansaru sunna a banta wa wa kana yulqi biha muhadaratuhu yana yin muhadara a wurin hatta yuharaba fiha al-sunnah allati yuharibu ay fiha al-bid'ah wanda yake kan bid'a a ciki wa yad'u fiha ila sunna bil husna yana kira zuwa ga sunna abin da yafi kyau wai awwiluhu min al-qur'an wa sunna yana ji yadda abu cewa da maganan qur'ani da sunna ya bayyana وكان لها أكبر الأثر في رد كثير من الناس إلى الحق والصواب wannan ya yi tasiri sosai a irin wannan karatun ya dawo da mutane zuwa ga gaskiya wakana min asariha aidan yana daga cikin kuma dalilin wannan an gala ghadab a'da'il haqq daga nan kuma ya kunno ya izo waɗanda su kuma ba su san gaskiya a wannan lokacin ai dole lokacin da mutum ya dage akan wata da'awa ta gaskiya yana yi dole kuma ya samu abokan gaba wanda za su yi faɗa da shi wata harraku ai ya shiko na hu ai ya na hu ilal mas'uliyin suka koma suna kai kukai, shi wajen shugabanni wa da bi tashwihi ai maslakahu wannan saboda su cakuɗa hanyar da yake bi wa kana hujjatuhum qa'ima ala asasi annahu yakrahu al-awliya ai gobe haka ake yi babban abin da suke cewa shi ne bai san waliyai ko mu yanzu ba ka ake yi ba na ka tashi kawai aka samu gabaye aka ce waɗanda suke zagin waje ko yin masifa ta zo ku duho kai Allah ya kai wato ita ƙarya ta zo wala baya ta zaire shi da aka zo kawai corona ta zo sai wani malami ya ce ai da ba wai saboda kin waliye ne wayan wayan wayan corona wayan corona wayan corona saboda haka ya za corona ta zo ba ka ji yan kuru wayan corona saboda aka ya za corona ta zo tana kashe mutane saboda ana zagin waliye wai zagin waliye ka corona saboda aka suna suna zagi waliyai gashi da wayan kuruna wayan kurun eh, da yan korona ce wanda yan kuruna to lokacin <laughs> yau yana zai fada da gaskiya ba ala zai zai da zai to korona yanzu ke na Qur'ani ya sauka yin wani yan tun tuntuni wai korona ba sai yanzu eh corona saboda corona ne aka sa nan ba ko kuma zuwa ce to kenan. yanzu mutane tun da dai suna zagin waliyai suna zagin abin da to yanzu shi ke da mazifa za ta zo har ma sun haɗa tim yanzu da aljadu za su zo su ba da gudunmawa a yaƙi masu zagin waliyai da aljadu da nan zuwa an zo su yaƙi abin da su yaƙi masu zagin waliyai an za ka za ka yi to su akwai miliyoyi miliyoyi uku na wanda aljanu da suka an shi da riga aka an gaya masu yanzu su zo su yi maganin ahalus na yanzu su zo su kakashe mutane to su abinda wanda zan ne <laughs> waje yana za ce baka tasbihi ne menene yanzu subhana salatin annabi ne bai da kyau a ce baka la ilaha illallah ne bai da kyau alhamdulillah ne bai da kyau allahu akbar wane ne duk duniya zai ce wannan bai da kyau inda musulunci zai yi ita salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau amma su ne karshen abun kamar abu ne fa a ce maka shadda ce mai kyau amma kuma an kulle ta da drum drum din nan gashi da ya ka aka zo ga shadda a waje kana gani fes ana fesa mata turare to ranta ka buɗo shaddan nan ka gano shadda za ka kalla ko wacce ba abu ba ne an da abu ne mai kyau aka ɗauko aka rirrife amma marasa kyau da sisa tana can kulla ciki ba fito da ita ba ai la ilaha illallah ba wanda zai ce ba ta da kyau alhamdulillah subhanallah da salatu annabi waye sai ce wannan bai da kyau amma mi aka kulle a can boye shine magana matsalan ci ita matsalar ita ake duka ta cikin wanda take boye dan makaranta da kunan shehu tijani yayi magana a cikin wancan littafin da muke karantawa yace shi fa duk sunan Allah da Allah yake da wannan sunan yana da wannan sunan duk wata mamlaka da Allah ya ita yace yana da ita yace kai shi fa in aka kalle ma kai ka ce shine Allah yace kai shi din ne ma to wannan shine babban matsalan da ake magana ita ce ake rusa a wannan to kaga wannan amma in ba karanta aka yi wani tabi su malaman su sun iya karanta sun gane sun a wannan amma ba za su yi wannan magana eh, ilimin ilimin ilimin zahiri ne batini ba haka bane to wannan shine batini da kuma batini dawa niya ce kungiya ce ta niya, to ba gari to da haka babu wannan shine matsala. وعرف الباعث على الشكوى شيكم ما لن يسوون مجانا فانا صاحهم بالكفي عن ذلك يما سنسيها يتي أبدا كتب أدي لي بني لأن الشيخ يدعو إلى الحق ما لنا كذا زوال كذكياني ومنحج الشيخ في التعليق والشرح والتحقيق يقوم على ركائب أهمها شي مالا فارزا نربط الشرح والتحقيق لتبتد أبوه ya komo ala raka'ihi yana da taskoki da yawa yayi su a shi ne idza kana shaykh Hamid al-Faqih sahibu ba ba'un tawilun fi tafsiri wa qudratun ala tafriqi ay fil kalam shi idan ya kasance ko wannan wannan shi yana yin wannan abun nan dinsa ina ne muka ce wa manhaj shaykh fi ta'lif wa sharh wa ya yaqumu ala ko raka'i ay ahammiha wato yakan yi su akan tsari abin wannan din su muhimmai daga ciki shine idza kana shaykh hamid al-faqih sahibu ba'in tawil fi tafsirihi wa qudratihi fi tafsirihi wa qudratan ala tafri'i fil kalam wa kana abu وإذا كان الشيخ أبو الوفاء بورويش أي sahibi tafkirin murattabun wa mu'addadatun nahwi fil qira'ati القراءة والتعليم shi za a faɗi abin da zai yi shi idan wannan ya zama wannan malami ya goge a nan misali ya zama kama a ce wannan malami shi ya goge a bangaren da ya shafi tafsiri kuma yana da karfi a kai wajen magana ganu a wajen sannan kuma wannan malami shi ya kasance kamar abul wafa da ruwish ko shi kuma ya zama shi yana da abubuwa da yawa a ne shi yana da fatin abubuwa abin da ya shafi yana da bincike sosai wajen tafkiri da irin tsara abubuwa na nahawu da sauransu na kira'a da ta'alif shi kuma wannan malami kamar sheik abdurrahman alwakil sahibul fadl shi ba'adallah shi ala ansari sunnatul muhammadiyya to duk wannan id arafahum haqiqatat tasawufi ay tasawuf wa sawfiyya wa laft al-anzar an ila riddat al-bahaiyya wal qadiyaniyya to waɗannan kungiyoyi ne su kaman bahaiyya da qadiniyya su wannan ya zama shi ma ya san wannan shi kuma fa inna shay khalil harras to shi kuma wannan malamin su wancan sun goge can su wannan ya goge ta nan wannan ya goge nan to wancan shi malam mutafarridun fi ma'rifatil aqaidi wal firq al kalamiyya bal والفلسفات الغربية والشرقية قديمها وحديثها to sai su haɗu tun sai su ba karfi kenan su zama suna da wannan cibiyan wannan yana nan wannan yana nan wannan yana nan to sai su haɗa a littafi ɗaya wannan ya magana kan nan kamar yadda aka tara mana nan kaga yanzu nan da aka zo fassara mana wannan littafin to sai sa aka ɗauko malamai biyar domin nan a biyar ɗinnan kowa akwai ɓangaren da ya fi gogewa sosai to sai aka haɗa mana wuri ɗaya to shi ma haka suke yi wajen rubutu shi da waɗannan malaman wannan malamin ya goge ta nan wannan malamin ya goge ta nan wannan ya goge ta nan to sai ba kowa dama shi yayi nashi ta can shi yayi nashi ta can sai su hada su yi ta'alifi su rubuta littafi guda ina fata an gane to shi ne suke da wannan raka'i suna da cibiya ta yin wannan sai su zo su yi wannan muhimman manya-manyan malamai ne kowa da bangaren da sai su hada su rubuta a samu babban magana abin nan ba kamar shi yanzu shi ya goge a wajen معرفة أقائد والفرق الأكالانية بل والفلسفات الغربية حتى فلسفة تا الدنيا والشرقية تجبتشن الدنيا دي مغنى كذا قديمها وحديثها ندى كان وكان صاحب منهج مرتب ودقيق متن ne wanda yake من da tsari بل يمكن أن يسمى صاحب التخصيص الدقيق في مجال تخصصه kai zai ma iya a ce masa wannan shine wani malami na musamman da yake ya zama ya san abin da yake bangaren sa a can kololuwar sani ya san shi iya sanin abin da ya kai balbala bal balaga darajatul ustaziyya kai ya ma kai matsayin a ce shi malami ne na musamman manhajiya fil kitaba wanda na tsarin rubutu kawai yana da tsarin rubutu na na musamman wai hafa tamma bil mawdu'i alladhi yaktubu fihi aw yatanawalu bil ba'thi ko kuma a ce yana da kwarewa sosai gogaggiya akan duk maudu'in da zai rubutu akai ko kuma wanda yake zai bincike akai yakan yi aiki babba kazalika kana manhajuhu rahmatullahi haka nan malamin ya kasance dai tsarin sa yamtazu bit tarkiz sharif ya bambanta wajen yin tsari babba mai tsanani fi qadaya allati yata'arradu lil hadith anha da duk abin da yake so ya magana akai zaka ga maganganun su sun zama maganganu masu ban mamaki ومن أمثلة ذلك sharhuhu na daga cikin wannan akwai sharhin da ya li aqidatul wasatiyya idan ka sabu wannan sharhin da Muhammad Harras yayi zaka ga lalle yayi mata sharhi babba sannan wa muhadara da muhadarori da ya fil falsafati sharqiyya wal ya yi magana kan falsafa ta gabacin duniya da kuma greek empire yi magana akan su can greek tsofaffin waɗannan abunan yi magana akan su wa rahmatullahi ta'ala alaihi yatawalla babal ibta'i malam yana daukan yana da wani bangare kamar wajen editorial abu na rubutun jarida yana da wannan bangaren fi majallatil huda annabawiyya a wata jarida ce murna fada a yi wafatin shai abilwafa a darwish bayan wannan malami ya mutu da shi ya daure ya mutu a shekara ta 1383 hatta ta wakafal majalla hatta ita jaridan ma ta tsaya gaba ɗaya saboda ba wannan bangaren wafi hadisul fatara kata ba majmu'a min al a wannan lokacin malam ya rubuta maganganu da yawa ta ta unwan aqidatul qur'an wa sunnah a ƙarƙashin wannan abin nan ɗin inda yake rubutu yana rubutu ne akan ko mu yanzu a ƙasar na akwai masu rubutu inda za ka gan su a weekly trust da sauran suna da shafi amma kuma ba su da aƙida so wani ko ya yi rubutun ya yi rubutu akan addini kawai taku da abu yake ya zo ya ba su yan boko dama kullum su karanta wurin kuma daga nan su burkuce shi ke nan ba hanya gare su ba akwai masu rubutu amma ba su da aƙida ba aƙida gare su ba ruwan su da aƙida ga iya rubutu amma kuma karkatattu ne sai mutum ya ce na sosai ai dama shi sa ka ce ba da wai don kada mu fito fili <laughs> a zama gari ya fito fili aƙida shi a suke ba dawa a wannan wurin suna da ƙarfi sosai amma da shi a suke da yawanci da dama za ga rubutunsu in ka karanta za ka ga aƙida shi a ce a wurin shi a suna da ƙarfin da sun kai inda suka kai suna ta abin nan da ƙauyuka da suna ta mamaye ƙauyuka na zo nan ya fito ko saboda haka wa hada ay yufakkiruna bi anna shaykh Khalil Harras kana ghayuran ala sunna wannan zai ƙara tuna mana cewa ya kawo mu gano cewa lalle malam ya kasance mai tsananin kishi ne akan sunna ghaira qad tasul ila darajati al-hidati fi muwajahati man yarduna al-hadith al-sharif as-sahih wato ya zo kishin ya kai matsayin har da yake mai kaifi wajen fuskantar ya fito yana faɗa sosai ga wanda suke musun hadisi ingantacce ga shi ne ingantacce kawai su koma su sai shi musamman saboda ta'assubanci da mazhaba wannan matsalan ba karaman matsala ba ce a ce ga hadisi ingantacce mutum sai ya ɗauko mazhaba shi ya sa a wurin da bai daidai da mazhaba shi ba komin kyan hadisi ya ce ba zai yi ba ba zai ɗauka ba ya ta kawo dalilai kuma yana kwana-kwana bayan su masu mazhaban nan sun ce kawai idza sahal hadith fa huwa mazhabi in dai hadisi ya inganta to mun shine mazhaban to kuma daga baya zo ka kamar mazhaba ya ce wai saboda wani shi bai abun nan ba saboda ka shi ba zai yi ba bai fi mazhaba ya ce mazhaba yake bi ba daidai bane wannan kuskure ne قال عنه الشيخ محمد راشد الشافعي يتي كان يلاقي min ko man anatil min anatil jabbari wato ya kasance yana fama wato da taurin kan masu taurin kai wa kaidul muftari'in da kuma makircin yan bid'a wa zandaqatil mulhidin da kuma munafuncin masu musun Allah mala yusifuhu illa sabirun al-muhtasibuna wanda ba wanda zai iya wannan hakuri sai masu hakuri sai wanda suke neman lada wa inna jama'ata ansar sunna al-muhammadiyya wannan jama'a ta wannan kungiya ta muhammadiyya la ta'rifu zuhudahu al-muwaffaqati fil da'wati wal irshadi sun san matsayin wannan malami babban matsayi gare shi wajen jago hankalin mutane da kira da shiryar da su khasatan ai inna man baraha kana saha li jihadihi wato wurin mimbarin shi ya zama shine fili wajen jihadin sa ne yake zuwa yi duk abin da ya kamata yi haifar da da da'awata a anan ya fara da'awa wasu marra biha ya ci gaba da da'awa wurin nan ƙurabata arba'in na aman hatta aslama ruwa ya ce sai da ya shekara arba'in ku dubi wannan magana yanzu mutum aka ce da shekara arba'in shi nashi na wasu kare kuma mutum bai kobi ba ku kalli abin da ya ku kalli littattafan da ya ku kalli mutanen da ya karanta ku kalli da'awar da ya shekara arba'in wannan ta da'awa ce kawai ya yi akan wannan mimbarin yana kira har rai ya fiye halinsa shine hatta aslama ruwa har rai ya halinsa kamar yadda muke faɗi da hausa har rai ya halinsa قلت ولا يمكن لأحد أن ينسى حوارات الشيخ خليل حراس فزي وني منتا إذن تتونا وندا أكيد وانم بقم مالني با خليل حراس مع علماء الجماعة تعالى دوتنا واتو من يمالمي أمثال الشيخ أبي الوفاء درويش مثالي وكذلك حوارته أكما جنن ديما علماء الجمعية الشرعية haula mawdu'il istiwa akan wannan matsala ta istiwa domin na kai ta fama da malamai suka ce ba nan ta istaula wasu suka karkace kad kana unwanuha Allahu mustawin ala arshi yace wannan maudu'in ma magana da yayi babba wanda yayi a ƙarshen rayuwarsa yace Allahu mustawin ala arshi Allah ya daidaita akan al'arshin sa daidaita da ta dace da shi walau karihal mu'addilun ko da masu korewa sun ki aka yi فجزاه الله خير الجزاء لوكاتي يا قاري تو مكوانا انتاج غوغوي نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونبقي معاشرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا وأن تراض عنا واحشرنا في نورة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نبلهم ووسيم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين